Najeriya duk da kasancewar ta ɗaya daga cikin ƙasashe mafi girma da kuma ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka, akwai wasu ƙalubalai da ke mata tarnaki wajen samar da dukkanin ci gaban da ake bukata ga jama'ar ta, abin da yasa ƙasashen da suka ci gaba ke ba da tallafi ga ƙasar ta fuskoki mabambanta. bayanai sun nuna cewa ƙasar amurka ta hannun hukumar raya ƙasashe ta soma baiwa najeriya tallafi a haujin ilimi tun a shekara ta 1960 lokacin da ƙasar ta samu 'yancin kai wannan ya ci gaba inda ya faɗaɗa zuwa sassa daban-daban da suka haɗa da bunƙasa ayyukan noma kiwon lafiya tattalin arziki ƙarfafa demokuraɗiyya kawar da fatara kyautata shugabanci na sauran sassan ci gaba a jihohi daban-daban jakadan ƙasar amurka a najeriya mr richard mills jr a wata ziyara da ya kai a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya ya ce zaman da ya yi na 'yan watanni a Najeriya ya samu dama ta haɗuwa da al'ummomi su tattauna akan abubuwa daban-daban a dukkan sassan ƙasar. And that's why it was important for me to come to the north and to come to Sokoto State. Sokoto State, ya ce haka ne zuwa yankin arewa kuma a Sokoto akan muhimmancin da ke gare ta a faɗin Najeriya ya tattauna da jama'a na rukunoni daban-daban da suka hada da 'yan kasuwa, shugabannin addini, ɗalibai da ma kafafen yaɗa labarai domin ya ji daga su What the U.S. government has been doing, the U.S. embassy and mission to Nigeria have been doing here, and what abin da ƙasar amurka ke aiwatarwa a najeriya da ma jihar sokoto ya ji shawarwarinsu ta yadda suke ganin za a ƙara inganta ayyukan a yankunan su gwamnan sokoto ama aliyu sokoto ya tabbatar da cewa lallai jama'a sun amfana gaya daga ayyukan na ƙasar amurka ta gudanar kuma tana kan gudanarwa a jihar sokoto such as you said programs which has been providing support to areas such as improving the lives health ya ce ayyukan sun hada da taimakawa da kyautata rayukan jama'a haujin kiwon lafiya tallafawa jama'a wajen sauƙaƙa halin kuncin rayuwa rage fatara da horar da jama'a akan kyakkyawan tsarin demokuraɗiyya da dai sauransu ya ce suna godiya suna godiya kuma suna neman ƙari na tuntuɓi shugaban haɗakar ƙungiyoyin fafatuka waɗanda ke biye da kuma aiwatar da wasu daga ayyukan haɗaka da ƙasar amurka ke gudanarwa bello shehu gadabawa ya ce ba don tallafin da ake samu daga kasar amurka ba a sassa daban-daban da moriyar da aka samu a sassan ba a same ta ba so tasirin wayannan ayyukan nasu maganar gaskiya shine da ba mu samu watakila abubuwan da muke samu wurin ka kalla musamman a irin gehin lahiya da gehin ilimi suna taimakawa sosai sosai da abin da ya shaye su kila in ka cire wannan ah, shiraron da suke tallafa ma to da wahala a ce gwamnatocinmu yadda suke sun samu cin nasarori kamar yadda suke cin nasarori akan ko kuma sun yi abin da bature ka cin din harkar lahiyar sosai so za ka ga cewa ko a budget din jiha za ka ga cewa akwai contribution da dama na gwamnatin america ko kuma wasu kungiyoyi masu tallafawa na na waje jakaran da da haka ya yaba kokarin da hukumomi ke yi a najeriya wajen ganin sun magance wasu matsaloli da suka dabaibace jama'ar su I heard and am impressed with the nine point agenda. A rashin tsaro, ilimi, bunƙasa kiwon lafiya da dai makamantansu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.